أعوذ بالله الحديث العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah نا بر الوالدين مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة واللقاء والفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن آلي بن وهب القحطاني رحمة الله عليه بسابقون وشيكاد أبن تيوان الله سبحانه وتعالى زام سيبا بلا راتو كمان كل يد متصابه muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umarni ni da ku Allah ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke cikinsa na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisanta akwai yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na takwas a wannan littafi na birnin walidai muna wata na biyar na hijira ke nan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku muna nawa ga wata yau na ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku insha Allah ta'ala ah, ina aiki da wannan dama in ce akwai ɗaya daga cikin abokanan aiki na da yawanci da shi muke zuwa wannan wuri kusan dukkan ranar da za a yi karatu kwanaki kamar uku da suka gabata Allah ya ɗauki rayuwar mahaifiyarsa muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya yafe mata ya kai haske zuwa ga kabarinsa. shi kuma muna addu'a da kuma ta'aziyya gare shi da sauran ƴan uwansa inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum kusan kullum da shi muke zuwa dan sunansa muhammad kuma dan jihar niger na biyu gabanin nan akwai wasu daga cikin iyayenmu kuma malamanmu kuma jagororinmu daga jihar gombe da allah ta'ala ɗauki rayuwarsu a kwanakin nan ban samu ikon zuwa ba har yanzu saboda wasu uzurruka masu ƙarfi amma na da wakilai sun tashi tun daga abuja sun wakilce da sun yi ta'aziyya zuwa ga 'yan uwansu da kuma zuriyarsu gaba daya na farko akwai koma jiran kari da ya rasu sunansa allaji ya haya ahmad a bin hakika dattijo ne waɗanda ake sha dattijon arziki wa an ce dattijon arziki bi ma'anar kalima dattijon arziki ne za kuwa ma na sibu wallahu sibu Allah ta'ala ya sa masa kauna ta matuƙa da gaske a zuciyarsa in ya ji na shiga sabbin shekaru da yawa da aika kira ne tun sau ɗaya da yake babban malami ne na addini sau ɗaya haka ya kunna tafsiri na sai ji a rediyo daga nan shi kenan sai Allah ya sa masa kauna ta so tun ina zaune a Bauchi har zaman da nayi a Turai har zaman da nayi a Saudiya in dai na shigo da ko da ban je ba to zan ga ya turo sako ta da zo ni iya son gani na kuma na zo don ba wani abu sai dai kawai yana so ya ga fiska ta ce mu dan yi tari Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya yake masa Allah ya sa ta ya ji nan ya'yan da ya bari Allah ya albarkaci zuriyarsa gaba daya daidai jinsa Allah ya karba kurakuransa Allah ya yafe masa na uku su akwai shi ma ɗaya daga cikin iyayenmu kuma jagorori a jihar Bauchi Alhaji Alikar Shingi shi ma mutumin kirki da dattijon arziki ne iya cikin kwalifikinsa da yake yabawa shekarunsa sun yana da bisa asiri da arziki amma duk yammaci za a gaji da takarda a cikin makaranta koyar karatu wanda a wancan lokacin da yake karatu bin hakika da yawa idan aka saka samu kashi goma cikin ɗari ne mallaka ina ga su ko ƙur'ani ma za su cire ɗakin ma mai za ne na kwana ne saboda akwai masu mummunan fahimtar cewa wai ka ga mutum yana harkar allah to duniya ce take akwai masu wannan gurguwar fahimta ba su san cewa wanda kaga yake harkar Allah din to shi ne duniya da lahira suka so shi saboda shi harkar addini ta dan gata ne wanda bai da gata baya yi to wanda Allah ya zaɓa ya sa shi zama da cikin magada annabawa ne yake koyar karatu ko yake karantar da addini amma wanda bai cikin su ba zai iya yi ba muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji dansa Allah ya yafe masa Allah ya sa kan ya muna muna ta'aziyya zuwa ga ɗan uwansa cewa a ƙara hankali duk abin da Allah ya ɗauka nasa ne kuma abin da ya bayar nasa ne kowa a cikin mutiya da lokaci da yake jira ya koma zuwa ga Allah babu wani wanda a cikin mu zai tabbata Allah ya ji kan mamman shata yana cewa wai wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu daɗe ba ba wanda ya daɗe wanda ya tafi bai yi sauri ba wanda yake nan bai daɗe ba kawai kowa lokaci yake jira dan maraya da cewa wai ƙasa mai cinye cinye ta cinye ta ta cinye iyaye a fan a tashi wata mu za ta cinye mu da muke nan a tsayar da ba ba rayuwa ce akwai da babu Allah ta'ala ya sa buwan ya lafiya sai abin uzuri kan kulluruwa ko akwai mai shirwa tabarruki shi ne ruwan shi ne tabarruki shi ruwan shi ne to ga wannan wasan zai hada gaba na gaba kuma karatu da muke nan akwai wasu bayan allah da suke suka mallaki gidan rediyo na alfa rediyo da ke gana sukan sa darasin da muke yi kai tsaye layi kusan kullum ake yi suna yi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma sukan maimaita karatun ranar juma'a biyar zuwa shida na yamma da kuma karfe sha biyu zuwa ɗaya na cikin dare kenan sannan an samu wani bawon Allah shi ma ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da ke nan abuja ya ɗauki nauyin darasi zan a cikin sunna tv ranar litinin karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na dare kamar da na samu labari haka ne na'am sai kuma an samu wani bawan Allah shi ma da yake ma'aikatan gwamnati a nan da shi ake karatu lokuta da dama ya ɗauki nauyi a cikin NTA Bauchi ranar Juma'a ko karfe takwas zuwa tara na dare bisa ga labarin da na samu dukkan su Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya samu wani lafiya ci gaba da darasin mu cikin littafin birrul walidain مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة نفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمة الله عليه bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da darasi yau darasi na takwas a littafi na insha Allah ta'ala muna bayanin cikin falala da wajibci da muhimmanci da albarka da ke cikin biyayya zuwa ga iyaye da kuma kyautatawa zuwa gare su muna ci gaba da fakarori a kan nan za mu tashi fakara ta goma sha uku kanan mu'allif rahmatullahi alai malam allah ta'ala ya masa rahama ya ce min tamani birni silatu ahali wuddil walidai iya daga cikin cikan nagarta yana daga cikan cikan kyautata wa iyaye shine sadar da zumunci ga ma'abota zumunci wa mahaifiya da mahaifi wato iya daga cikin idan ka cika wajen kyautata wa mahaifanka shine duk mutumin da babanka yake ziyartarsa kai ma ka rika ziyartarsa musamman a lokacin da baban naka baya raye dukkan wani mutum ko wata mace da mahaifiyarka ke ziyarta ka ziyarce ta wanda babanka yake kauna don Allah ka kaunace shi wanda babanka ke girmamawa ka girmama shi wanda mahaifiyarka ke girmamawa ka girmama ta wanda mahaifiyarka ke kyautatawa ka kyautata zuwa gare su wato iya daga cikan cikan nagarta idan mahaifinka yana raye a duniya abubuwa da yake yi da mutanen da yake kaddarawa yake mutuntawa kai ma kai koyi da lokacin da Allah Ta ta'ala ɗauki rayuwarsa to sai ka duba waɗanne mutane ne yake da zumunci a wurin sai ka ci gaba da duk sadar da zumuncin waɗanda yake da hali yake tsayar da gwallaye ba su idan baban baya raye yanzu sai yi kokari kai kankari wanda yake musu dinkin sallah sai ka kada ki kada yi waɗanda mahaifi ke ziyartar su duk shekara a ƙauye to sai ka ci gaba da yin wannan ziyarar tun da shi baya sai ka duba wane ne ƙawayen mahaifiyarka waɗanne ne aminanta waɗanne ne take kyautata musu a kwanakin sallah a lokacin azumi take ziyartar su to lokacin da ba ta raye haƙƙinki ne ko haƙƙinka ku yi ƙoƙarin tabbatar da wannan zumunci bai yanke ba ya zama yanzu ku kuke wakiltar iyaye akan wannan zumunci to wannan shine cikan kyautata wa iyaye shi ne abin da ma suke yi na nagarta bayan sun bar duniya a ci gaba da yin sa daidai wa daida inda halin tsari a kara da kuma suke a rayuwarsu to ko da suna rayu suna yi kai ma ka rika yin abin a bayansu ko da ba zai da suke yi ba ka rika yi mafi sauki suna sadar da zumunci mahaifinka wadanda yake wa dinkin sallah duk shekara dubu ɗari ne naira dubu ɗari misali yake bukata yi wa yara dinki a cikin yan uwa ya'yan yayinsa ya'yan kannansa to sai ka taimaka ka ce baba ga naira dubu hamsin a cika sa'a abin da ake yi yana sayan raguna ya ba wa mutane kaman guda hudu kawunansa da babbaninsa kana da hali ko ka saya ma duka wani ko ka sayi guda biyu ka bashi ran da ya bar duniya kuma haƙƙin yanzu sai ka yi ya zama duk wani abin da yake yi kai sai ka dawo ka ci gaba da shi in dinki ne ci gaba da yi idan zumunci ne ci gaba da yi idan taki yake siya yi ci gaba da yi idan ƙauye yake zuwa duk shekara ya ga ƴan uwa a ƙauyen yanzu abin ya dawo kanka ko kanku ko ƴaƴan musamman kai da Allah ta'ala ya sa ka fahimci addini mafhum tayyib haka kuma bangaren mahaifiya duka haka ake yi idan Allah ta'ala ya raba ka da iyaye sai ka sa a rubuta maka listin waye da waye ake musu hidima sai duka ne ku hannu ba bai kai yi wa wanda kaza ba bai kai yi wa wanda kaza ya kan yi kaza wa kaza mahaifiya ta kan yi wa wanda kaza ta kan yi wa wanda kaza sai ka rubuta abubuwa sai ka roki Allah ya taimake ka a kai sai ka ci gaba da yin su gaba daya idan ka rasa dai daga cikin iyaye nasiha ta gare ka karkai bacci a yau sai ka rubuta waɗannan al'amura da kira yayinka da kan ka tambaye su a cikin waɗanda iyaye ke kyautatawa wane ne ba a ci gaba da ni wane ne ake aka san ba da yake masa kaza ko baba take masa kaza duk waɗannan in ba ka yi ka fara yi wannan zai ce maka da ikon Allah ka ga alherin rayuwa Mafu, tayyib fa an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wannan asar ya zo daga abdullahi bin dinar daga kuma abdullahi bin umar radiyallahu anhu dan gidan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna rajulan lalle wani mutum minan arab daga cikin larabawa na ƙauye. ɗaya daga cikin mutanen ƙauye. kauye laqiyahu bi tariqi makka sai shi abdullahi bin umar ya gamu da shi akan hanyar makka sun fito daga madina za su je makka sai ci karo da wani ba ƙauye. shi ma akan hanyar zuwa makka fa sallama alayki abdullah sai Abdullahi ibn umar ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa hamalahu ala kimarin kana yarkabuhu Abdullahi ibn umar sai sauka akan jakinsa da yake kai sai ɗauko wannan bakauye ƙauye sai ba shi jaki ya ce hau mu tafi shi ya sauka abubuwa nawa biyu na farko ya mar sallama bai kyamace shi da shi bakauye ba na biyu ya sauka akan abin da yake kai don girmamawa ya dora shi shi sahabi ya sauka kan jage ce wannan ba saurayi din haukai na uku wa atsahu imamatan a ala ra'abi sannan a kan abdullahi ibn umar akwai rawani sai cira rawanin sai dora wa shi wannan mutumin din bayan ya hau kan jage abubuwa uku fa abdullahi ibn dinar sai abdullahi ibn dinar radiyallahu anhu ɗaya daga cikin ɗaliban ibn umar Ya ce, yace hakan, lafu Allah ya taimake ka ya kyautata ka irin addu'a da ake wa magabata kenan Shi mu yace a cikin Allah ya taimake ka Allah ya maka kana ran kai daɗe. to hakan lafu wato Allah ta'ala ya kara kyautata ka in na kuma arab waɗannan ba mutanen da ka gani mutanen ƙauye kana ta hidima samar sallama ka sauka a kan jaki ka ba shi ya hau kuma ka cire rawanin da ka ɗora haba mutumin ƙauye innahum yarbawna bil yasir su mutanen ƙauye fa ana pleasing din su ana suna yadda da dan kadan shi mutumin ƙauye in kamar dan kadan zai gamsu yanzu ba ƙauye in ya tashi ya tafiya kilomita talatin ya zo birni in ka cire naira dubu biyu ka ba shi ta ishe shi amma mutumin birnin ya tashi kilomita uku ya zo ka ba shi dubu goma wani ma sai zage ka amma shi mutumin ƙauye yana yarda da kaɗan saboda har a yanzu idan kana so ka ga burgudin kyawawan mu da yanzu a birni suka lalace a arewacin najeriya na girmama manya na zumunci na kunya na tausayi na jalinta na taimake keniya, da makamantan suka je ƙauye a ƙauyuka da yawa akwai burbudin wannan ba irin da ba amma irin wannan nagarta da yanzu aka rasa ta a birni mutane suka zama ɗan duniya in ka je kawai za ka ga har yanzu suna da su akwai girmamawa akwai kunya akwai jarinta akwai mutuntawa akwai kaddarawa so da tsawai suna yi da kada kuma zumuncin nan fadin kana da uwa tsawai akwai wanda duk shekara sai sun zo birni sun gaishe ku Kuma ba su zuwa wai dan kuna da kuɗi ba shi da ne bai dame ba zan ku ta kawo su ko man gyaɗa ba ba wannan in ma ma take ci bai dame su ba su sun san zumuncin nan muhimmin abu ne za su tare da basu da ayoyin ba da hadisa kawai karin magana suka rike zumunci a kafa yake kuma za ta zo zumuncin ta hado tsintsiya da faifayi ta hado lalle ta hada abu ta ɗaure maybe duka kudin su a wurin ka gana ga biyu ta naira dubu uku ba ita a wurin ta ta yi zumunci mafu bai don haka shi abdullahi ibn dinar sai ce wa ibn umar ai mutanen kauye ɗan kaɗan yana gamsar da su ai ba ɗan birni ba ne duniya Yan birni 'yan duniya ne sai kayi da yawa amma mutumin ƙauye ɗan kaɗan yake bukata ya sani albarka in ya zo da damuwar taki ta sai ya bar buku ɗaya to duk damunan nan sai ya gaya kowa labari ai ɗan kaɗan ɗan wana ne a birni sai a mun buhun taki kuma haka ba fanta ne amma kowa sai ya ji labarin a gonar iya aiki ya faɗa ya zo gida ya faɗa duk wanda ya gani ya faɗa ko ba zai manta ba saboda ba sa manta alheri amma wani ɗan birnin ba don yin ya bada uba in ka ba shi buhun zaki ne ma sai kuma ya gefe ya yanka ai wannan rayuwar da muke ci Allah zai gyara mana amma ba ta yi kama da jama'ar da suke nasara a duniya da lahira ba Allah ba zai yi kama da haka ba yanzu ɗazu wani bala'i da na gani gobara ake annabi kash an kare mutane suna sata a wurin a wannan hali ta yaba a yi wata al'umma ta wannan sifar da ta zara a wurin Allah Allah ya a wasu mutane da ya a wasu suna wani kuma haka wani zai zama sallah ce ce Allah ya taimake mu فقال عبد sai سي عبد الله بن عمر رضي الله عنه yake cewa inna aba hada lalle baban wannan mutumin kauyen da ka gani kana wujjan li Umar ibn al-Khattab ya kasance amini ne akwai zumunci tsakaninsa da baba na umar ɗan khattab ba fa mutumin ƙauye shine aminin umar ba a'a shi ɗan aminin sayyid na umar ne mutumin ƙauye da Allah ya ba mu ga girman maganar nan ba fa abokin baban sai wannan kara ɗin ba ba fa abokin baban sa ba a'a wannan dan abokin baban sa ne ko mutumin ƙauye ne ba mutumin birni ba ba annabi da aka ce masa ba ba yanda akwai wani a'a saboda baban sakumar gudun khattab yana da zumunci da kauna da baban wannan mutumin kawai ya yake girmama shi to yau da mutumin da baban ya gamu da shi abokin babansa ya zai mutunta shi in dai dan ɗani <coughs> na aminin babansa yake kaddarawa yake karrama shi ran da ya gamu da aminin babansa ya kake ga zai yaya kake ga mutum mutunta shi sannan tambayi kanka don Allah yaya kake bai girman abokan iyayenka abokin baban ka kana masa irin wannan karamci ka sauka abin hawa ka bashi ka cire abin da ke tare da kai ka bashi mahaifi abokin mahaifin ka ba ma ka ba akwai lokacin da nake karantarwa a wani majalisi majalisin bin Hussein a Gombe kamar shekara ashirin da hudu da suka wuce akwai wani da Allah ta'ala ya gafarta masa ni na yi karatun Qur'ani a gabansa ina kyautata zaton a shekare zai iya yin jika da ni a shekare ina kyautata zaton zai yi jika da ni idan ya zo wucewa zai ga muna karatu lokacin muna karanta takardu da ya shafi su sahihul bukhari su sifatu sana su sifatu saumin nabi su al-aqida al-sahawiyya su kitab tauhid su bulugul Marar, ah, su al-qawaid al-mutla da makamantar su takaddu da yawa ake da su al-manzuma al da makamantar su idan ya zo ya karatu shi bai da shi ba don mun yi karatu ne na allo gaba gabe dattawa ne karatu da muke baya har ya taɓa zuwa ya samu mahaifi na Allah ya ji gaskiya wannan abin ba za a sayar ba isa yaro ne mai hankali mai mutunci mai kaddara mutane mai ganin girman na gaba amma waɗannan shekarun da suke karantarwa ba za a hana ba a lokacin da hakika ba za a ce ba a fahimci sunna ba amma fahimtar sunna tatacciya ta yi karanci ta yi karanci idan ya zo wucewa muna jalasta shi saboda girman karatun da ake ba bai yadda da karatun ba shi idan ya hango mu kamar saura mita ɗari ya iso zai kwaba takalman sai cire ya rike ya zo ya wuce ya yi jika da ni akalla nake ne sai ya wuce kamar mita ɗari baya ganin mu sai sa takalman sai ya wuce in ya zo daidai wuce ana ga shi arama arama ba zai amsa ba sai dai suka haka wai sai ya nuna muna karatu ana kafin bai dace ai magana akan masu karatu ba to wannan duk girmama fa bai daga abin da ake da ya yarda da shi da zai raba mutumin da bai daga abin ba amma ba zai iya tsari a kan masu ba zai kwabe mutu ba kalbi zai wuce kuma duk yadda kai sai zai masa haka ya nuna wa ya dace a ɗauka ga ɗauki a kan masu da addini toron da ya da abin ya zai karni ya zai da wani girmama yau a cikin wannan akwai wanda ana karanta ƙur'ani masu nawa ana ƙafi ana karanta kira al ƙur'ani yanzu ran juma'a nan ɗakin allah ne duk ran da aka zo juma'a idan an taru da yawa za a daura aure da ya kai biyar ko shida ranka da ya baci musulmai da suka zo in banta na gaba da suke zaune a bayan nan kaɗi ake yi wani yana taɗin manchester united wani ya taɗin real madrid wani barcelona wani chelsea wani ya taɗin jam'iyyarsa ta siyasa wani ya taɗin kasuwancinsa a cikin ɗakin allah kuma in za ka ce musu a yi shiru sau ɗari wani ba zai kula ba wato ɗakin allah ma ke ka girmama shi ba fatin da ya gabata muke karatu laifi a masallaci da da cikin yau, magabatan mu harkar duniya a masallaci inda duniya ce tsantsa ba sa zuwa wurin ta a haka kuma muke sha'awar mu yi nasara a wurin Allah a cikin al'ummar da agogon masallaci bai tsira ba ana iya sace shi shi ma agogon sai an mar gida an sa kwado an kulle lot masallaci ba ta kukuta ba sai an daure injinta sai an masa gida na karfe an sa kwado an kulle ƙur'anai a masallaci ana satan su sai an sa musu kwado an kulle generation masallaci irin a pass my neighbor din nan in ka je wurare da sai an ɗaure shi a jikin bishiya ko a kofar masallaci da amfa dan kada wani ya zo ya ɗauki akwai masallacin da wani nasa wannan misalin wani ya ce wallahi haka muke ɗaura namu mai sallah muna idarwa aka kashe dan kada manyan ya kare before mutum ya ɗauke shi san da ya jira an kashe Allah ta'ala ya samu wani lafiya ibnu umar radiyallahu anhu yake cewa wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah tsira da abin tabbata a gare shi yana cewa inna asarra bir sidatul waladi ahala wudda abi wannan hadisi iya muslim hadisi ne na dubu biyu da biyu cewa inna abarran bir lalle daga cikin nagartar nagarta daga cikin zababbiyar nagarta daga cikin kyautatawa shi ne ɗaya sadar da zumunci ga ma'abota zumunci na babansa ko babansa. in kana so ka zama mai zumunci wa iyayenka suna raye ko musamman in so da su to duk jama'a da suke da zumunci da iyayenka karka kiyaye wannan zumunci to wannan ne ka girmama iyayenka ka kyautata zuwa gare su shi ne al'amuran da suke yi na zumunci a bayan su bai lalace ba su da wannan iya daga cikin abin da ya karanci amma iya da muhimmanci mu riga yi musamman yanzu Allah ya sauwaka harkoki da yawa da yawa suna da waya ka kira waya ba ka gari ka gaishe su kana da hali fiye da su daga lokaci zuwa lokaci ɗan tura musu sako dattawa ba sa rena alheri mafiya yawan dattawa har a burane ba sa rena alheri dubu biyar dubu goma dubu hamsin dubu ɗari gwargwadon arzikin da Allah ya baka kwatanta ta musu ka ga abin mamaki iyayenka sun rasu amma lada iya saduwa gare su kuma suna can suna farin ciki da kai saboda bai saboda wannan alkhairin da kake yi wa min al-amal at-tayyiba al-mubaraka allati yuwassalu biha walidan ba'da mawtihima na daga cikin ayyuka at-tayyiba masu dadi, al-mubaraka masu albarka allati wanda yuwassalu biha walidan ba'da mawtihima wanda mutum yake saduwa da iyayensa bayan sun koma zuwa ga Allah ayyukan da ake saduwa da iyaye bayan komawar zuwa ga Allah ga sunan anan kamar ɗaya ne muna da kaman guda biyar na farko as-sala alayhi ba shine yin addu'a wa iyaye ka yawaita yi musu addu'a Allah ya ji gansu Allah ya yafe musu rabbir hamkuma kama rabbayani safira cikin suratul isra karshen aya ta hudu misali ko hatta annabawa sukan yi wa iyayensu addu'a as-sala shine addu'a ma'anar sala lughatan shine addu'a shine واستلاحا شيء ارتفاع الاثر الى الله لكي نسجد ونشكر ونطلب مؤونته وصلى sallah da kake ruku'i da sujada ita ce ma'anar sallah a shari'a amma a harshen larabci ma'anar as-sala shine addu'a so hatta annaba sukan yi wa iyayensu addu'a bayan sun koma zuwa ga Allah min babin misal annabi Nuhu alaihi salam rabbi gifirli wa liwalidayya wa liman dakhala iya mu'minan cikin wani sura kenan suratu nu aya ta dama aya ta karshe ta karshe me nan ban daga can zai zama na a aya suratu nu aya ba ta da ku bane ayoyin da wanda ya san adadin ayoyin ya huta ina ji ayoyin da takwas ne ayo yi ne da ba haka ne <laughs> to misali ke da kaga annabi ne yake rabbi gifir da Allah da gafarta mu da iyaye na uwa da uba da duk wani wanda ya shiga cikin mu'mine ma a roƙa masa gafara duk ya shiga cikin addu'a da mafhum tayyibin addu'a wa iyaye ba a gajiya da shi da da ya san darajar iyaye wani lokaci ma yana yi wa iyaye sa addu'a ya kan manta da kansa ya kan manta da kansa wani lokaci so yi wa iyaye addu'a ta kai makwarar da ya dace da wani lokaci in kana yi kai ka manta da kanka bukatun kan ka manta da su saboda sune su ne wuya na su ne priority na su ne mafi muhimmanci gare ka na biyu wal istighfar lahuma da kuma roƙa musu gafara da Allah bayan musu addu'a akwai roƙon gafara da Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu al istighfar yawan istighfari yana da muhimmanci akwai hadisi da ke cikin sahihul jami hadisi na 1617 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani cewa idan mutum ya rasu idan ya bar ɗaya a duniya sai suna masa addu'a na neman gafara namiji ne ko mace iyayen kuma ƴaƴan maza ne ko mata duka dai ne mutum yana barza sai ga ana ta ɗaukaka darajarsa ana ta ba shi promotion sai ga aikinsa a duniya ce amma kuma shi yana ta sai ci gaba yake yi yau ɗinsa ta fi jiyarsa jiyarsa ta fi shekaran jiya kuma yana da yakinin gobe za ta fi yau kyau sai ce an na li haza kai na na samu wannan gara ba kai na na samu wannan daraja sai mala'iku sai masa bisti bisani wannan dukkan wannan darajar da take samu na ci gaba da promotion kowace rana da ɗaukaka dalilin ɗanka ne ko ƴarka da ke roƙa maka fari a duniya duk lokacin da kace Allah ka gafarta wa abbana ko ummana ko Allah ka gafarta wa abba da ummana wallahi ta in dai da zuciya mai tausayi? wallahi Allah zai dauka darajar su kawai ka nutsu ka ya Allah ka yafe musu daidai su Allah ka karba wallahi za ka za su ga abin mamaki a lafiya za ka ga ko Allah ya kawo ranar karshe na barin ta duniya matakin su ya canja gaba daya daga ran da suka isa barzaku zuwa ranar da kai kaje wurin su ba wannan iyayen suke buri ba suke cewa Allah ya sa bayan mu su ba da mu a shi ne fa burin iyaye duk iyaye a rayuwar su fatan su shine su su bunne ne su bunne su su iyaye bala'i ya kai bala'i su yi ta bulla ɗayansu a duniya kuma su suna rayu cikin ta fatan su shine su su tafi su bar ku dan me dan ku musu addu'a ku roƙa musu gafara Allah to da suka yi ta addu'an Allah ya sa bayan mu su bada mu kuma ka bada su ka binne su ka zo gida ka zauna ka manta kai ta cin alale ayan yi asara mutum ya iyayen iyayensa kuma ya damu ne musu addu'a ba akwai asara da ta kai wannan na uku wa infadi ahadi imamin ba'ali ima da kuma kokarin nasara zartar da dukkan wani alkawari da suka rasu suka bari idan babanka yana da alkawari yace zan saya wani keke idan yana sai ka saya idan a kawai yayi wani babban sa alkawarin bugun taki goma yana rasuwa to abin ya da kan kai sai ka je ka yi dukkan wani ahad idan ciniki yayi bai gama biya ba to haƙƙin ku ne ku duba yayi za a yi iya biyan wannan abun ko daga abun da ya bari na gado ko abun da ya kamata da wannan abun da za ku iya daidai ku ku je ku yi shi da dukiyar ku ku samu lada abun da ba zai yi ba akwai abun da ya bari a gado zai yi wannan wajibi ne a tabbatar da an zartar da dukkan wani alƙawarin da uwa ko uba ko duka biyu suka rasu suka bari ke za daga sun rasu sai a tambaya shin suna da wani alkawarin da suka yi ba su cika ba in ba su ba to haƙƙin ƴaƴansu ne a baya da sauran waliyansu a tabbatar da an cika wannan wasu da wasilatin rahim allati la tuwassal illa bihima da sadar da zumuncin da bai saduwa sai dalilinsu mafu bai saduwa sai dalilinsu ban sani ba ko mun taba tunani idan aka ce wala dan uwanka ne ko ana so ka sadar da zumunci ga dan uwanka me me da su dan uwanka iyaye duk ɗan uwanka da kake da su a duniya dalilin mamarka da babanka ta sani. saboda idan wajen uwa ne akwai kawunanka akwai ummominka akwai iyayenka akwai yan uwanka ta wani janibi bangaren babanka akwai baffanunka akwai babbunanka su haka shi sadar da zumunci da wanka dalilin mama da baban ka samu dan uwa mafu sai za ka su ne dalilin wannan shi sa duk inda aka yi maganar girmama iyaye a wajen malamai sai a ce sai sadar da zumunci wa yan uwa don me don bayan iyayen sai kuma yan uwan da iyayen suka samar maka wane babbanka ne wane kawunka ne wane ummanka ce wane kazaɗinka ne wane kakanka ne duk dalilin iyaye muka samu yan uwan duk yan uwanka za ka ga in dai yan uwa ne na jini to daga bangaren uwa sai bangaren uwa wannan su ne yan uwa sai kuma wanda zamani ke kawo maka dalilin auratayya amma hakikanin yan uwa na jini janibin babanka ne da janibin mamarka mafu su za ka tsayi don haka duk zumuncin da suke sadarwa da yan uwansu yayin su kannansu da makamantansu sai ka yi kokarin ka sadar wa ikram sadiqi ma da kuma girmama abokanansu dukkan abokin babanka sai ka ɗauke shi a matsayin babanka dukkan kawar mamarka yanzu ita menene Mamarka ka ce kawar mahaifiya mahaifiya ce yar mahaifiya mahaifiya ce kawar mahaifiya mahaifiya ce wan mahaifi baba ne mahaifi shi ma baba ne zai ka ɗauke su matsayin iyaye ba su haife ka ba amma dalilin yankuwantaka ko dalilin kawance ko abokanta dole ka kaddara su ma a matsayin iyaye ne kamar mahaifa مفهوم طيب قال المؤلف رحمة الله عليه ما لم يسمع فكرة تقوم شاهده بر الوالدين بر الوالدين لا يختص بأن يكونا مسلمين بل حتى ولو كانا كافرين ما لم يسمع yin nagarta zuwa ga iyaye kyautata wa iyaye la yaktasu bai ke bi ayyan kuna musulmai ne da zama kawai sai iyayen musulmai ne ba sai musulmai ba idan mahaifinka ba musulmi ba ne ko ne ya zama kai allah ba ko mahaifiyarka ka samu jarrabawa ba ta yarda kai allah ba wallahi sai ka kyauta musu a musulunci sai ka kyauta addini bai daka zage su ba bai daka kaunace musu ba bai daka aibata su ba bai daka ci mutuncinsu ba dole sai ka girmama su a matsayin iyaye ko da bai yadda ma akwai Allah ba gaba ɗaya sai ka ga ka masa baba ko ba ta yadda akwai Allah ba sai ka ce masa baba ko mama sai ka gaya ya kuma haƙƙin da ake ta kira a Qur'ani da girmama iyaye su ba sun shiga ciki ko da ko ba sai da akwai Allah ba sai an musu wannan girmamawa da addini ya amince da shi da ana duba adalcin musulunci la ya tafi da ayyar kula musulmai ba wai ka zama musulmai ba ko ba musulmai ba ne iyayenka sai ka mutunta su ka taimake su ka girmama su kuma ka saurari koke koken su na abin da za su ce abin da za su sha matsugunin tufafinsu tufafin maganin su da ɗan abin da za su kashe aljihunsu su ban wa walau kana kafirai ma da yake kai ko da ma kai tsaye kafirai ne na hakika hakikalin kafirci wace kowanne shine kore Allah ma samuwar sa gaba daya to su ma kore samuwar Allah na ya burru kuma wa kusin ilaiki ba mutum dole zai yi kyautata gare su zai yi nagarta gare su kuma ya kyautata zuwa gare su Matuƙar dan su ne su sai yayi na Allahu azza wa jalla Allah ta'ala ya ja hankalin mu akan wannan yace wa in ka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa Allah ta'ala yake wa in jahadaka idan uwa da uba suka neme ka ko suka yi jayayya da kai ko suka yi kokarin gamsar da kai ala an shirka bi ba laysa laka bi ilmun dan ka mini shirka akan abin da sai ka san ma laysa laka bi ilmun abin da ya da tabbaci akan halal fa la zai kuma kada ka musu biyayya akan ne akan yi wa Allah shirka amma sai ce wa sahibu kuma fi duniya ma'arufa amma ka sahibance su a duniya da kyautatawa ba za ka yi shirkan ba ba za ka yi wa Allah tarayya da wani ba amma kuma karshen ayar sai Allah ya ce ba za ka aibata su ba dole sai ka sahibance su a duniya da kyautatawa duk abin da aka ce ma'arufi ne sai ka musu dinki na mutunci in kana da rufin asiri ka musu dinki na kecare ne ka gina musu gida mai kyau kowa ya gani ya san ku Allah ruwa masa asirin ka idan babar ka tafi tana tsohuwa ko ba mu ba ce shekarar ta 88 ko eh ka samu wani zani mai kyau da ake yayi wanda yan matan ma Abuja sai wance da wance sai ka tafi can kauye sai ka kai mata ka saka ta yi magani duk yan matan kauyen dattijan kan ya fito ko da ba musulmi ba ne ya saka kayan da in ya shigo ko ina ya za a gana ce daga agayar kiran kai gani saboda ne saboda kasan girman iyayen ko da ba musulmi ba ne sai ka musu ba wai sharadi ne ke sun musulunta ba a'a ai ko ba musulmi ba ne su suka haife ka kuma har yanzu sunan su a wurin ka iyayenka wannan dai zama wata sura kenan suratul luqman aya ta dawa. ta yaya zama ta sha biyar saboda wa wasainar insa da duwari zai hamalatu ubuhu halin ala wahadin ita ce ta goma sha hudu wannan kuma ita ce gaba da ta zama goma sha biyar wanda wata ce sha biyar su ne jirgin jirgin jirgin in muka duba kissar annabi ibrahim a cikin ma akwai nuna mana kyautata wa iyaye ko da ba musu ne ba kisso sun da yawa musamman wanda ke cikin suratu maryam wa dhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبئني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أبيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان آية 40 42 43 44 har ma ta دي sai babansa بابا yake baban harar da ba su kala a rajibun ɗan al'ali a iya ibrahim kai yanzu kana kyamar alloli na ne kai ibrahim la illan san tafi da arjuman naka in kaki kamun biyayya wallahi za mu jefe ka ko hadirin ni maliya uban ya bar baƙaƙen maganganu ibrahim duk da annabi ne baban da bai mutunta ba ma bai bakar magana ba sai ce me qala salamun alayk fa astaghfiruka rabbi innahu kana bi aya ta arba'in da shida zuwa arba'in da bakwai ta ga sai ce amincin Allah ya tabbata a kanka zan roƙa maka gafara Allah ta'ala Allah ta'ala yana kewaye da abin da muke yi har fa baban yana ƙasa amma Ibrahim na addu'a ta waga irli abi innahu kana min mina ad-dallin Allah ka gafarta wa babana amma iya cikin batattu duba girma mu iyaye Allah ya gafarta masa amma iya cikin batattu wannan wannan sura zai zama ce suratul shu'ara haka ne zai zama ayatun nawa zai zama 86 ke gango insha Allah ta'ala amin amin zai zama 86 so su iyaye a kowane hali suke ana kyautata musu ana tausaya musu kuma karin magana na gaba shine idan ɗaya kai iyaye ba sa masa ne ba san kwakar wani tunanin ba in ɗaya kai ko da kira suke ba sa yi wa ɗansu laifi ba abin da zai zauna ce babansa ya man laifi ko mamansa ta yi laifi ai ba haushe yake wai da kai da kaya duka mallakan mai ne da kai da kaya da wuya da gangan jiki mallakan mai kafa ne ko sai a za'a babar ka maka laifi sai a za'a babar ka maka laifi shi kansa akwai alamar rashin tarbiyya ta tare a ita ta masa kaza wai yana fushi wai mai wai ba babar sa ne ta masa ne me kuma me ta masa akwai littafin hakamu birrin walidai na fadilatu shek muhammad salih al-munajjid yana kawo kiftar wani matashi a shafi na 23 zuwa na 24 ce wani matashi ne yana kyautata wa mahaifiyarsa makursu kaiwa makura amma ita kuma tana cutar da shi tana da taushin hali zai kyautata mata duk ƙarfin abu sai ta fara shi da duka ya ba da haƙuri ta da shi shi kuma shi gaba da kyautatawa a ran nan mai ke faruwa duka yawa haka kai wani mataki da ta da ke sai fashe da kuka yana da kuka aka ce me ya zabe ka zafin ciwo ne zai ce a tausayin baban ya kama shi in ta dake shi da yakan ji zafi amma yanzu rauni ya kama ta in ta yi dukan baya jin zafi shi ne yake jin ka, jinkan babar sai yake ji saboda dukan babu zafi yanzu Ka ga ɗaya ke shi abin da zai shi zake nan babu sa yi rauni yanzu to yaran yanzu in ya kama hannunta ya murda wani ba baya gudu firge bula da zai murda hannu rike hannun mahaifi ko mahaifiya suna dukan mutum yana da cikin rashin tarbiyyar ba a kama ko kai ko ka a cikin ka a farka ba ka samu kofar ka kai da cikin amma ba a kama hannu a murɗe ko a hana shi ba a yi ba idan ya kai na baya wannan mafhum الطيب وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله ma قالت wannan yan an kawo hadisi ne daga asma bintu Bakar Allah ya gara mata yadda ta ce atatni ummi raghiba fil fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam mamarta ta zo mata inji asma bintu Bakar. tana mai kwadayi fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ta zo tana tambaya tana da bukata fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam asilu ha, sai tambayi manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi shin zan sadar maka da zumunci kana na'am eh zaki sadar da zumunci gare ta قال ابن عيينة ابن sai Allah Ta'ala الله تعالى da aya da ke بينا wajibcin kyautata wa iyaye da kuma zama da su lafiya da kuma zama da waɗanda suke ba musulmai ba lafiya musamman idan sun nemi zaman lafiya da musulmai abokanan zaman su sai Allah ta'ala ya saukar da aya cewa la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin wannan sura kenan suratul na aya ta takwas aya ta tara mana da alaƙa da wanda yake inna ma Allahu 'alal ladina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahu fa ulaika humuz zalimun wannan aya ayoyi guda biyu suna daga cikin muhimman ayoyi da ke karantar da musulmai mu'amalar zamantakewa da wanda suke ba musulmai ba ta ƙetare daga kan ƴaƴa musulmai zuwa ga iyaye ba musulmai ta zama tsakanin kuna gari ɗaya kuna ƙasa ɗaya kuna unguwa ɗaya tsakanin musulmai da ba musulmai za a zauna lafiya aya nan hakikalin tafsirin da da nabiya ba ni sha'awa da ba da maraje da yawa shine wani lokaci 2006 shekara goma sha biyar ah, mun je jami'atul azhar wani kom da wasu garuruwa a kan alexandria muka fi darasin sheikh muhammad sayyid tsantsawi lokacin shi ne shekul azhar iya da tafsiri mashhur to na halatta darasin sa sai yake tafsirin waɗannan ayoyin yana cikin mutanen da Allah ta'ala ya mutu baiwa da Qur'ani cewa huwa ayatun min ayatin lahi azza wa aya ne da cikin manya-manyan ayoyin Allah a ƙur'ani shek sayyid tsantsawi rahmatullahi alaihi ya karantar a jami'ar musulunci ta madina iya ta ta fara buɗe kulliyatul qur'an aka fara digiri sel zuwa doktora ta yi suka da kusan yin duktura masu ne ne mai gagara yana cikin mutanen da na san Allah ta'ala musu baiwa da sanin Qur'ani musamman in za su fassara masa da iya kawo maganganun malamai duka da ke cikin tafsiri na Qur'ani karkashin kowace aya wannan tafsiri na ji a bakinsa lokacin a nan na fara ji daga baya na ji tafsiri na ibnu usaimin rahmatullahi alaihi na aya Allah ta'ala yace la yanhaakumullahu Allah baya hana ku anil ladina lam yuqatilukum fid din ga waɗanda suke ba musulmi ko da ba sa yakan ku addini ba su yake ku addinin ku ba Allah ta'ala yace an tabarruhu da ku kyautata musu wa tuqsitu ilayhim kuma ku rika musu adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci duk inda ake tare da waɗanda ba su zama musulmai matukar ba su cutar da sun yaƙi addinin ku ba haramun ne ku je ku auka musu ko ku cutar da su musulunci ne ya zama manzon Allah tsira da aminci tabbata a garin ka duba rayuwarsa ya zauna da waɗanda suke ba musulmai ba a garin Madina yahudawa ma wanda Qur'ani ya bayyana gabar su ga musulmai ta kowanne yawa a duniya al-yahudu ya zana da banu kainuka banu nazir banu kurai da dukkan su ba musulmai bane amma a garin Madina har yayi yarjejeniya da su har suka yi agreement na zaman lafiya har ya zama manzon Allah da sahabbai suna kare musu dukiyoyinsu da ƴaƴansu da kuma gidajensu har ya zama manzon Allah suka gayyace shi can abinci da bai da alaka da ibada kai tsaye ya amsa musu ya je gidansu ya ziyarce su duka wannan a cikin garin Madina haka manzon Allah sun tsira yana kuma abin da ke cikin Qur'ani kenan a yau yasa duk inda ka ga mutum ya ce a'a kar a zauna lafiya wallahi ba addini ba yin sallah duk duniya babu addinin da ke karantar da zaman lafiya irin musulunci babu addinin da ke kare ran dan adam irin addinin musulunci in ka ga mutum da sunan addini yana ta a zubar da jini yana cewa a kashe mutane to wannan addinin bai fahimci shi da kyau ana wani lafiya ce zai tada hankali don ai don a kashe mutum wallahi ba addinin bane inda haka ne manzon Allah bai sa zai zana da banu kai da banu da banu da zai da banu kurai a garin Madina kuma har ya yi zaman lafiya da su har su ziyarce shi shi ma kuma ya ziyarce su me yasa ba a yi haka akwai wanda ya dace mu koyi addini a wurin irin manzon Allah kuma in ban da musulunci wani addini ne yana cewa dukkan barna a bayan ƙasa haramun kowace ne dukkan barna fa a musulunci kai tsaye haramun ne dubu abin da Allah yake wa karuna wa buta gifi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad duniya, wa sin kama a Allahu ilayk wa la tabghi fasada kar ka yadda kai fasadi a bayan kasa Allah bai san masu fasadi duk wanda zai fasadi ya ci a bayan kasa ko ya zubar da jini ko ya yi barna irin yadda yanzu ake samun kidnapper ko bandit ko ɗan ta'adda wallahi duka wannan Allah yake baya son abin da suke ba addini ba ba yi da alaka da addini ko an dingina wa addinin musulunci musulunci bai karantar da haka ba inna Allah Allah ta'ala bai son masu barna bai son masu barna wannan zai zama wani sura kenan qasas aya ta nawa qasas aya ta 77 ko musulunci ne kadai addinin da sai ran dan adam dan adam idan kai sai ransa kamar ka tseratar da al'umma ne gaba ɗaya daga halaka in ka halakar da rai daya kuma kamar ka halakar da al'umma ne wa katabna alaihim fiha wa katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fi al-ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahya'a duk duniya babu wani addini mai wannan sai a musulunci wannan ayar da take magana a kan sebin ran ɗan adam kamar sebin al'umma ne halakar da ɗaya kamar halakar da al'umma ne akwai garin da a denmark haka aka sashi a bakin hanyoyi aka rubuta ayar da turanci aka bambanta da sauran yarurruka saboda ne saboda babu wata ibara a duk duniya da ta karrama ran dan adam a kowane lissafi a duniya kun bar da qur'ani ne kai wannan dan adam zai halaka ka kubutar da shi Allah yake kaman ka halakar da generation ne gaba daya ka halakar da kai kuma kaman ka halakar da al'umma ne ina ka da ba kan ba musulunci ba ba yanzu saboda renin wayo na duniya wai sai a dauka yau musulunci wai shine wai bai neman zaman lafiya saboda propaganda kawai akan addini da kuma kuskuren wasu da ba su fahimci addinin ba waɗanda ba su fahimci addinin wanda ya fahimci addini ya yi ba zai yi wani ba babu addinin da ya yi protest na ɗan adadin musulunci babu shi amma an jajirci addinin musulman sun gagara karanta addinin su fahimta waɗanda ba musulman kuma da yawa sun kus da gangan sun juya abun don a yi mai don a baka addini amma in dai wai kara rai ne don kama musulunci magana ta kare za a dubu wannan aya la yanhaakumul lahu anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah baya hana ku ga wanda ba su ku addini ba akan ne an ku wa tuqsitu ilayhi Allah ya ce ku kyautata musu ko da ba ku addini daya kuma ku musu adalci da wannan shekul karba mutulla da cimma lumur fatawa juzu'i na uku shafi 339 ke cewa adalcin musulunci dole ne musulmi wa kowa adalci da mai son ka da mai kin ka da mai son addinin ka da mai kin addinin ka dole sai ka masa adalci shi adalci bai da wai sharadin wai sai wa da ya ka hatta makiyinka in zaka hukunci sai ka masa adalci addini bai da kaza ne makiyinka ba bai yarda ba ko wani yasa bai sai kai adalci da shi in za a yi hukunci da adalci ba a duba kabilar mutum ko addininsa ko alakar ka da shi a'a kawai tsagwaran adalcin za a dora a dora wa kowa kawai shi kidan a wuce ba a duba shi wa ne mafhum tayyib don haka Allah ta'ala ya saukar da wannan aya la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وتخرجوكم الدين وأخرجوكم من دياركم سننكم سكتلكم جدا جوكم وظاهروا على إخراجكم sannan har ma suka yi taimake keniya a kan ne a kan fitar da ku a garuruwanku to waɗannan Allah ta'ala bai da ajibince su ba amma wanda yake ba mu bai nemi a zauna lafiya to addini ya amince ku zauna lafiya ɗari bisa ɗari haka addini ya karanta saboda shi musulunci addini ne na me na baya ci gaba sai ana zaman lafiya in ana zaune lafiya ba addini da ke bunƙasa irin musulunci kasar da ta kowanne yawan musulmi a duniya ce indonesia indonesia musulunci ya shiga ko jinin kuda ba a zuba a kan hanya ba saboda ne saboda zaman lafiya musulunci ya shiga musulunci ya shiga malaysia ba zubar bada jin kuda ba saboda me in aka zauna lafiya to musulmai musulunci ya ci gaba don me don bahaushe ke wai mai abun fada haya fada yaushe muka gama da ayoyin bare wani ne mai tsokana ayoyi shekara da muna tafsiri a wasu tunan mun gama kur'ani ko sauka ne so mai abun fada da baki to to yi da fada ba dalilin fada kuma in ana zaune lafiya babu wanda yake da gata ne karantar da addinin sa irin musulmi in ba zaman lafiya babu addinin da ke fitowa irin musulunci sa musulmi na kwarai bai so ya ga an tada hankali me yake bukata a zauna lafiya don da haka addinin yake ci gaba amma duk lokacin da ake tada hankali to an fice da musulunci baya saboda me saboda addini ne ake bata masa suna a duniya amma ka zauna lafiya to shike nan mai kallon zuma shi a gida ake zuwa a same shi mai tallan madafi ke zuwa kasuwa amma mai zuwa ko a gida zana za a zo a amin ya so za ka dole matasa a rika yi wa kai wa'azi mu yi kira zuwa ga addini da ayyukanmu na kwarai mu yi karatu mu fahimci addini mu gane cewa addini ba a tada hankali ake yin sa ba tarbiyya ce ta addini ba dole zai maka kamfen ya sa ka zubar da jini ko na siyasa ko da sunan addini ko da sunan sata mutane ko da sunan eh, banditry duk wannan ba maki ba ka bane yin ka ne kuma ci bayan ka yake ne ba amma wanda zai ce zauna kai karatu ka rusu ka zama mutumin kirki mahaddacin qur'ani ko limami ko babban likita ko babban injiniya don ka taimaka al'umma to wannan shine masoyi مفهوم طيب ومن أعظم البر yana da cikin mafi girman nagarta zuwa ga iyaye da'awatuhuma ila Allah azza wa jal da'awatuhuma azza wa jal shine kiran iyaye zuwa ga Allah ta'ala idan ba musulmai bane wa ta'limihima ma yanfa'uhuma da kuma ilmantar da su dukkan abin da zai amfanar da su idan iyayenka ba musulmai bane aiki ya jika maka da rarrashi da roƙo da ƙasƙantar da kai gare su da ba su hujjoji da karantar da su hujjoji don su gane gaskiya su bi abin da ke gaba gare ka ke nan. ba ka da wani project a gaba gare ka da ya wuce Allah ta'ala ya haskaka zuka don su tafi gaskiya shi ne mafi girma li'alla kuma a haƙƙun nasu bi saboda iyayenka sun fi kowa a duniya haƙƙi a kanka na ka ja su zuwa ga shirya ka fiskantar da su zuwa ga hanyar tsira ma'ar rifk tare da tausasawa kar ka je ka samu babu ka ke arniya ce a'a ba za a yi haka ba kana tsuguna gaba gare ka ko shekaran ka saba'in ne ta ran da aka samu cikinka da yadda aka yi ta laulayi da goyon cikinka ta tuna ran da aka haife ka shi yasa ba ma girma gaban iyaye in iyayenka suna rayu ba ka girma kana zaune gaban babarka ko ina furfura ne tana cewa ran da aka haife ka da in gozo da ta karbe ka ta san yadda aka yi ran da aka yi sunan ka duk ta sani yadda aka yadda aka samu cikin ka sai da ta fara jin laulayin to wani girma ya saura gare ka kai kake ga furfura ƴaƴan ka ke gani a ta babu wannan furfura ganin ka take yanzu kaman faralu dan yaye ba a girma a wurin iyaye kana zaune ba ta gaya maka ba tsum ta san ran da kwanakin da ta fara jin laulayi da yadda ka bata wahala a ciki da yadda kake naushi da ka girma a cikin da yadda aka haife ka da yadda aka zo aka yanke placentanka da yadda aka yi sunanka waɗanda suka zo sunan duk tana ganin su a fiskarta to na girma ya saura maka in ka zo gabanmu da ka girme mu sai ka yi barazana amma in ka je can ba barazana da ya saura don haka sai an musu taujihi ma'arrif tare da tausasawa wa rahama da jinƙai haka idan iyayen naka musulmai ne amma ba su fahimci addini sosai ba aiki ya jika a kanka karka kuskura ka rika kausasa musu lafazi duk mutumin da kake so ya fahimci gaskiya ba a kausasa lafazi a kansa in ka kausasa lafazi ba za a fahimta ba yanzu duk wanda ka biya ya lafazi yana karantarwa don a gane gaskiya in shi ka kausasa a kansa sai ya fi kowa fushi da kai mafiya yawan da zaka ga kausa salafaz yana zagi to shin aka masa ba zai iya hakuri ba to mai da'awa kamar mai dana tarko ne in ka sa tarko za ka kama tsuntsaye ai ba ta daga hannu to haka mai da'awa yake ba ka fada ba ka zagi ba ka cin mutunci in wani yace Allah ya tsine maka sai ka ce Allah ya shirye ka in wani yace Allah ya la'ance ka kai kuma ka ce Allah ya maka albarka saboda me saboda kowa yana kyauta da abin da ke hannunsa ne shi sharri da bala'i ne yake da su rumbu rumbu sto a cike kai kuma alheri da ayoyi da hadisai Allah ya baka babu sharri a ciki in ya baka sharri sai ka bashi alheri ran da karan kai baci kace ka je kai sharri to ka je ka ci bashin sharri dan ka saka sharri ka manta da sto da kake da shi rumbu rumbu na alheri mai da'awa baya sharri baya bakar magana duk yadda wani ya muzar da ba fahimta ba kama ne ka tsaya ka zage shi karfai kawai ka karantar da shi addinin saboda mai abin da ke gaya maka shi ne shi sharri yake da shi to amma kai mai addini alheri kake da shi in za ka ba sharri sai ka ci bashi waye ce ka ci bashi kamar da abin da kake da shi a sto sto ɗinka na ayoyi da hadisai ne sai ka buɗe sto ka ɗauko sai ka bashi shi ke na zauna lafiya shi ko bai je makaranta ba a tasha ya tashi ya iya kuntuma zagi to a da ya koyo karatun kenan sai ba ta zage kai kuma ka ba shi aya da hadisi shi kenan kowa ba da abin da ya mallaka wannan ita ce rayuwa ta mai da'awa in za ka yi da'awa wa iyayenka da'awa wa waɗanda ba musulmai ba da'awa wa shugabanninka da'awa wa 'yan kasuwa da'awa wa 'yan boko kowane mutum kyautata masa lafazi duk duniya ba kafirci irin fir'auna amma duk da haka Allah ya ce a masa wa'azi da magana mai taushi wannan taushin shi zai sa ya gane amma fir'auna fa yace shine Allah babba kuma yace ni ban san wani Allah ba in ba ni ba shi yace Allah ne amma duk da haka Allah yace wa Musa da Haruna a masa magana mai daɗi kar a kausasa masa kar a kausasa masa harshe mutumin da da'awar shi Allah ne bal ma ya kora Allah yace ban san wani Allah in ba ni ba amma duk da haka Allah yace ayi magana mai taushi gare shi kar a kausasa harshe shi mai da'awa kullum renon mutane yake yi tarbiyya ne tsakaninka da mutanen kana karantar da addini ko iyayenka ko wani kamar likita da yaro karami ne yaro ba lafiya likita zai mar allura yaron nan dukan kowa yake amma likita kuma iyalan lashinsa ya haƙuri tsakama yana masa wasa har minti yake bashi in yaron ya nufi yana duka ana masa allura shi likita iya samu yaron lafiya ne shi kuma yaron bai gane bai ɗauka likitan abokin gabansa ne ran da ya girma ai zai gane likita ya taimake shi to ita mai da'awa haka yake duk wanda za ka kira ga addini ko iyaye ne ko wane ne kausa talafazi ba na ka bane musamman wanda ya girme ka ba daidai ne wani ya zo ya samu haruna rashid ya masa wa'azi ya zazzage shi ya kausa talafazi ya ce masa dakata bawan allah duk imaninka baka kai annabi musa da haruna ba shi kuma ya ce duk lalace wasu ai bai kai fir'auna ba amma Allah ya turo Musa da Haruna ga fir'auna ya ce su yi magana mai taushi da karramawa wannan zai sa ya shiryu to kai kafin Musa imani ne ko ni na fi fir'auna kafirci ne za ka kawo samu so abu ne mai sauki shi duk mai da'awa sai ka zama mai haƙuri wajen karantarwa tausasawa jinkan mutane gaya musu abin da za su fahimta in mai da'awa ya zama kawai ya faɗi duk abin da yake so ne ya zagi wane ya ci mutuncin wane to wannan ya zama ɗanta more kawai morewa ne amma ba a samun shirya a wannan duk wanda ka ci mutuncinsa ba zai fahimci addini a bakin ka ba ko da ku shi batacce ne yana ga iya da wani mutuncin da ya dace ka bashi ko mutuncinsa na ɗan adam ko saboda shekarunsa ko abin da ya kama da haka amma an ka tausasa lafazi to zai fahimce kai ka zuwa a gaba gare ka Allah ta'ala ya samu wani lafiya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid آمين يا رب